kuma tarihin shi kanshi annabi isa waye annabi isa tunda na lura karatuttukan mu kiristoci suna bibiya duk da abin da aka tattauna kai ya shafe su saboda haka muna kira ga yan uwa mu zauna lafiya wannan gari namu na Kaduna hatta shi kanshi gwamna Obasani ya kwana biyu da ya wuce ya gayyace mu shan ruwa mun je mun sha ruwa tare da shi bayan mun sha ruwa tare da shi ya yi bayanai akan cewa wallahi da wanda suka zaɓe shi musulman da kiristocin da ba su zaɓe shi ba duk zai musu adalci abin da ya faɗa kenan a wurin ina wurin a gabana ya faɗa ya ce wallahi azimu da wanda suka zaɓe shi da wanda ba zaɓe shi ba shi alƙawari zai masa adalci kuma babu abin da uba sani yake bukata irin haɗin kan mutanen kaduna musulmai da kiristoci wallahi ni abin da ne observing a cikin magana shi kenan ba abin da uba sani yake bukata irin haɗin kan mutanen kaduna musulmai da kiristoci har ma 'yan jam'iyyar hamayya wallahi Uba Sani zai kyautata musu kuma Uba Sani zai zo da su lafiya saboda haka muna kira ga kiristocin jihar kaduna da duniya ga baki ɗaya, wannan siyasa da wannan mulki da za a yi mu zama tsintsiya maɗaurin ɗaya kuma mu tabbatar da cewa mu shaida cewa sanata Sani gwamnan jihar kaduna ya tabbatar da cewa wallahi azimi zai yi adalci a tsakaninku zai adalci a tsakanin kowa da kowa Sani na kowa ne wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh